tsarkake Allah ku yi wata garkuwa da sunan tsarkake Allah ta zai ko don ku samu daman yin ta adili ku kore abin da kuke so ku kore ka gane ku? mai isa kuke haka tarrija don tallata ainihin wannan ra'ayi naku ga makafi wanda ba sabi ba الشرف قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الأذان المعروف كلا صلى بأكثر هو الإحلام بدخول الوقت بذكر مخصوص معروف gani أي فصل في أذان أهل السنة azani bisani da jihar sai ke to tun da dai zai kuma sharhin dunkule baitocin ya shi gaba ɗaya zai ba su fasara in ka dunkule baiti na wani ya fara da baiti ɗari hudu a dubu hudu da ɗari shida da tamanin ya tsaya dubu hudu dari bakwai da sittin sittin da shiga kenan an diwa to kaga baiti sittin da shida ya dunkule shi a layukan da ba su kai goma ba a sun kai da can gutsure can goma daidai kai ba su kai ba tara ne ka sun ku an dunkule baiti sittin da nawa shidda don ana ba mutum aiki ne ma a koya masa yadda za a iya dunkule magana a makanta sai gashi nan wannan magana ta taso shafi kaza ka dunkule mana ita ba na ke samun tarkisi ba ka dunkule mana ita a ka'ida kaza ko a ka'ida kaza idan aiki ne ba shi wannan ke sa kansa baiti na sittin da shida ya dunkule shi Allah yi to ka san kwa sai an kula da kyau sai an duba kana duba kana duba mai aka ce kaza kana duba kana kaga ta ce farko sai ya faru da abin da abin ya fara da shi tun daga ba biya ba ita kiran sallah sananniyan nan da aka sani huwal ilabu sanarwa ne bi hulil waqti da shigar lokaci daga duk inda aka ce maka an kira sallah to ya zama lalle kai musulmi ne ita duk abin da kake ta tsaya a nan wanda yanzu nan ba abin da rage nan ɗan kaɗan sallah za a yi bai wuce awa ɗaya ko rabin awa ko kuma dai yadda ya sauƙaƙa babu wani mai loka a yanka a lokacin ya danganta yanayin da ake ciki wal ilamu bi dukhulil waqti da me za a sanar din bi zikiri tun da ko wanda sanarwarsa dukan abu da ai am am kararrawa ce aka ce a wannan haram kiristoci ke haka to ya za a yi dole mu bambanta daga kiristoci yi ta kaga wannan ka yawa kuma makarantu ba a fasa sai dai ɗan gaddama shi ga wata gaddama zai na yi kayan ba ba matsala in ka ce man ba za ka wasu rujje na rauni da kai daga kai sai mahaliccinka don haka na sanar ruwa ilamu bi duk wale da wakati da me za a yi sanarwan بذكر مخصوص معروف sau da dole za a fara da Allahu akbar Allahu akbar can a kare da abin da ke karewa da shi wa huwa min a'azami sha'airid dini a zahirati yana daga cikin mafi girman siffofin addini na fiye da yau ta kai annabi in ya zo gari yana neman yaya aka yi suka tsokane shi ko suka nemi kaza in ya zai lakana masa darasi don ana iya a samu wasu da suka je suka tsokane shi an garin ba ruwansu da su kamar yanzu yadda muke zane in aka ga wani ke je isa ba ka ce rage shi ko kuma jiya yadda wani yaro na yi zai faɗo mana nan babu na cikin karatu ya shigo na gida ya zo bayan kujera ta nan zai zauna sai na je dan motsi motsi bai bani ba sun da yanzu ban da saurin gari ta gefe sai na tsaya na duba sai na cikakken dubawa in na je tip in juyo to zan cike ne na tsaya na kallon da kai duk ha sha ba ya zai zauna nan kuka ce a sai da ya zo in da kallon shi to shi kenan sai ya zama shi yana nan shi karatu ne yake tashi zai kome ya eh, zai dan da aida gwalangwalar yana wani gwalangwalar eh to shi ne gwalangwalar mai wannan gwalangwalar zan da nake tashi Wannan da ni da shi wannan gwalangwalar zan da ya tashi zai abin da ke shi kuka shi a tashi fa za ka yi in ma wa'anda ba su irin da kai zan tashi ana fita da shi sai ga wasu ma neman shi da ba haya haya haya suka tarkata to ai kaga su da suka zo nema kaga sun yi hankali an ce makaranta su an ce menene za su kafa kunna su je muke yi daga nan kaga za su shigo su nemi wanda suke nema a tsaye amma dama in gungun su ne ne ɗin su ne ai kaga sai su shigo da karfi su sakata su duka ka daure ita nan take su san zubin siginan da za su yi gaba ɗaya ga an zage ko ina duk da kai ba inda za ka fita ka ga annabi hakan ya ka tsaya kiran sallah duk da munan ba kiran sallah ne ba alama mu karatu kaga yana kala lahu kala rasulullahi kaza haram kaza haram shi kaji su ne wa'annan sau da kalan eh, da yake da sunan yi ji ana kira zai bari asubahi ce asubahi na yi ne ke an fara gari ya rude Allahu akbar Allahu akbar eh, eh, santi magana ce mai kama da amma daɗin ta ya kai daɗi da asubahi ka fito yayin da ake ce maka din nan an fara kiran sallah ka ji cikin ya fi jama'a ni zai Allah fa na kan gida haɗin wannan daɗin da ba zan iya fassara shi ba hmm? zan gano eh, lokacin zan gano kure na ko ba kwata-kwata a zumahi dai kai shi shiru sai ka ce ka gode wa Allah da ka dawo gida Allah taimake ka Allah na gode ma da ban mutu a can ba idan mutum yanzu ka shi zai tafi can abin da kake ji masa kenan yi sa ba a kai masa karfi a duniya kada kai wasa da addinin ka digir da za a yi kada ka da gaske kada wani abu yau zai kawa ne to subhanallah masifa ta kai ka a muna da irin lokacin da ƙura'an su zo sai kasa miji bala'i a su bayi sai sai dai ka kalli agogo shiru malam ce inna lillahi inna ilaihi yanzu muna a wannan duniyan yau an daina sallah an hana sallah gaba ɗaya ba za mu kira sallah ba ta yi sannan wasu suka je suka kirkiro to a kira sallah mana a bari a roƙo kuma ta bari a kira sallah amma ya je je dukke ne wani a kira sallah ta hayya ala salamu zauna gidan ya za mu da bayin allah nan wannan wanda ya shekara kaza ila kiran sallah mana in an fara kiran sallah sai miki sai je kira sallah yi taga taga taga taga a ce na kai ba za ka ce kai ka gudu ba la ya tsaya ina kira sallah kira sallah shi ta karshe da yake sai fama shi kuma shi kenan ta ce yau ga ka gari ya waye lokaci ya yi a kira sai dai ka ji maganan mutane haya haya haya haya har da dariya wannan ita fi kasuwa sun kuma gudu ya zo ya sayar da kayan shi ne ba zai sato وانا يتجيك قناة ايه؟ ايه؟ ايه؟ أي من قبلاي جمي هانك ليأكا بلاي يتجين قرين نبي من أعظم سبدا كنا كنا الله هو من أعظم شعائر الدين الظاهرة فعال السنة الأعلام مع أبوتا سنة الأعلام وهم العلماء وصد مع أبوتا سنة أمام من الأعلام وانت تكتب تمكر وتكسوكا سي انت دمتك هذا أعلام سنة وهم العلماء سنة معلمان الدين الربانيون ما صنع الله نادوا على رؤوس manabir al-islam sun yi kira aka mimbarin musulunci a sarari wa ululan bisarihiha ainihin a bayyanin ta bisarihi sunna sun fito sun bayyana sunna a dalatu ala usulin biniya sun fito sun sanar da duniya ga sunna duk wahala duk rarfi ba mu jama'a inda ya kar abin ne ku dubi ne maliku ku dubi yadda yau tun da mun da cikin sa su yadda cikin ganin ya fito ya kashi iya lokaci guda shugaban kai juya yi ce a'a ko kuma daga cikin mabiyansa ka amsa fatawa da kafa ce ba zai yi ba su ba kulo shi kuwa sunnatul sai dai wannan Allah ya duniya ce jari ne iska babu mai girma sai fasiki sai shirki shirki shi ne ake wallahi amma in kana addini kana da mutuncin addini za mu ganin darajar ka illa na da in ma suna gani kana nan za ku bata ba a kai abun da kake kira yayi daidai da su shi za su ce sanka kana bauɗe da suke so ɗin nan to da za ku yi ai na sani ko abun nan ina eh, hukumomi suna san mu ta bangaren mun hana bara kowa na yabawa ka ga masallacin da ba a bara kaga in shi da ruwan shi yake musu kowa ya yi sana'a in ka ga yadda yake musu fada kar suka tsike ta in ka ga yadda ake kaza to ai ba nan ba za mu kwata a wani wurin a wannan mun yi ittifaki to da wuya mu yi ittifaki gaba daya matsalolin addini kuma ba za a kalli wannan ba ke to ku kyale shi a san ya faɗi gaskiya ku bacci nan ma gaskiya ke sai dai ta shafe mu kaman yadda masu karancan suka ji jiki yayin da yake maganan ya hana bara kuma ya ke hana yaran su bara to nan mu ma mu dage mu hakura mu biya ka ja me yanzu da kariya yi ne بسمين السنة من الدالة على الأصول الدينية والقواعد إيمانية وسره سكبته فيني سكتي بأنه لا يصح ولا يتم الدين والإيمان يعني بي الدين ده إيماني بي إنغانتا الدين ده إيماني بي شكا ده مسلمانتي بي إلا بذلك سيأنفتو أن يوانتا مغانا أفرالي وهذا الأذان وانا سنروا فرض كينا باكرا أن سنلعبا a hudu aduna wa duniya ga addini suna son shi ko ba sa san shi a nuna musu ga musulunci ga abinda musulunci yake nema dole su rabbi shi wa hadal azan wannan sanarwa faradun ala kulli ahadi akan kowa bi faradu ala kulli ahadi ijabatahu an sawan an sawan na kira zahiran wa batinan wa hasilu hadal azan abun da ke cikin wannan kiran al'azizu da girma huwa an yi sabbir Allah wa yu'azzima a tabbara Allah a girmama Allah a ɗaukaka shi ba ta jami'i sifatihi al'azima daga baɗan cika siffofinsa masu girma ka uluwi a ala kalƙihi kamar ɗaukakarsa bisa halittarsa wattiwa'ihi ala arshihi daidaituwansa a kan al'arshinsa washahadati da shaidawa annahu alfa alu limayi shi Allah yana yin abun da duk yake so abun da irin jayar ba mai sa Allah sai dai yasa yana ba da umarni bin sa dole ne amma bai bi kowa shi da shi Allah dai wa anna lahu sifatu dhati kuma Allah nan tabaraka wa ta'ala yana da sifofi na zafi wa sifatul ma'ani da sifofi na ma'ana wa sifatul af'ali na da sifofi na aiki sabitatun ala alwajhi me yake zuwa sabiti tabbatattu ne bisa fiska tabbatatta fil kitabi wa sunna wallahu akbar amma yaquluhu mulhiduna Allah ya fi girma daga maganganun mulhidai والمحرفون علوا كبيرا فأهل السنة يعلنون بجميع أصول الدينية أهل السنة والجماعة سنة بيّن جباتين توشا أكيد باسولين توشا تقد الدين جكرا سكي الإسلام كله ولا يتجزا آيات سيدخلوا في السلم كافة Walayi ba eh, baluna ba su ko damuwa bil zomil lomin la'ilina fatancin mai fatancin kai kai fatancin kai kai ji fatancin ka kai kafa ji fatancin ka bar ruwan su da kai an ka ce ji kai kuwa ka dauki an yanka kai kana son sai ka shiga gidan aljanna tunda nan ne Allah yake abin an ji za a ji aljanna yi kana tafiya kana tambaya kana tafiya kana tambaya sai ka tada wasu gungu suna zagi masu zuwa wurin Allah nan sai ba ruwan ka da ka wuce zai yi ka ga ka zo gefe gefe ka yi kusurwa zai kauce kada ka tsaya ka ce sai ka gyara su za ka gyara su ko su ka goma hmm. to ke je kama da wasu. wannan ai ba koyi kafin kafirce ne da musulunci Ya dama da wata shubuwan shubuwa yau da zuwa kai ka ka ana mauludi to kan gaba da sauko gaba saukuwa fa an taso tun kafin haife ka bidiyan nan take manya-manyan gari sun yi sarakuna sun yi malamai sun yi to kaga nan za ka shiga wurin da usulobi amma wani a fili yake da ka fito da wadda ka yaƙe shi a fili in san sake zo koma inda ka bullo da tafi nono bari da mutanen nan ba su ko kuma ba wanda su kafa maka wajen da shi duk manyan tafi da su ba wanda su ya kama wani ya da shi duk duniya ba wanda ya da shi musulunci in ba ta sauran barbashi mun tafiyar ba su kuma na ba a lissafi da su wani yana jin haushin ka da kai ake jin haushi ba da awon ba don ka bayan da za ka faɗi magana ta wuce ta gaban shi sai ya sauke ta ka Allah ba sai kwanta wani kawo wata iri da zai wani rabu da su ka kan maka ba lokacin ka kan kuma dole in ka koma za ka tafi munan nan yanzu in mun je gida don da mu sake ɗauka wani sabon usulobi tare da an san ana jira duk wanda ya san yanzu muna zuwa gida ce to abin nan na can a yi sharar ya za a yi shi sannu sannu misalin ka ɗauka misalin ka muna zuwa yanzu gida za ka gani tun kusa kusa na jika jika ba ta kusa ne kafin sa ya sa kowace ta ɗauka misali ta kai namu ne abin da yake kira zuwa ga ka ga mutum ashirin mutum uku da rikabi ka bakwai babu niƙabi wannan da dangilansa iya gwiwa waɗanda menene a kaza ana gida za ka yi magana a kan niƙabin ka tashi ka kai magana kan niƙabi ka baka kawai in ka tashi ka ce ka bullo wasu tani haɗa kai ku zo mu haɗa kanmu mu amfani kanmu garin nan namu shi ne tushe kaza labarin ta kaza menene kaza kaga abin da zai je mana yanzu za mu zama eh, jin ka ya fi ganin ka don Allah kalli ki masallaci mu don Allah kalli makarantar mu kaza kaza kaza kaza ga yara na zuwa karatu da Qur'ani babu tare da su na yi hira da karina na yi hira da dan gidan wani na yi hira da dan aboki na kaza karatu su ga yadda yake ka koyan yan kula kula kula wanda za a yi gyarawa a dawo a hala kun ga dole da mun tsara kaza da yanzu mun iya yin kaza mu fa mu ne amana mu je musulunta da dukan nan gaba daya mu ne kaza mu ne kaza ka ka ɗauko nan ka ɗauke musu hankali wanda wani ya zili ko ayoyinsa da hadisansa zai zai faɗa masu ba abubuwa da tari go wancan ya ɗebo menene ya rata ina shirin ya tsora ba wancan ya ɗauko gungumensa wannan ya ɗauko kasa wannan ya ɗauko sandansa sai ya ji kayi wani wuri. to kuma anan kai ne kake da fasahan kallon su mai ika kamata ka yi sannan hatta idan ka faro abin da ka faro din to sai ka duba zai dan zartu ko da dan kaɗan kuma za a yi wata fasoshin abu nan take ka yi wa'azin nan take wa'azin ya ba da fa'ida nan take ka ga suna yi duk mutane suna bukata sai da sai da tararaya duk da tararaya an yi wani hukka ba da mushkilan kawai ka tsalla ka gyara kai to ga ka je nan zaka yi wani zaka ba da yana dukkan mu nan muka je gida sai mun canza wasu zuwa ba mu fara kuma da muke kai ba muna na akan bakan mu ko ni ya zo yake maka ne ja ah, me ita ai kai a Kaduna ba ka magana da mace sai ta sa hijabi sai ta sa ni kare in ka dauka kore da ke nan Kaduna hmm? an Kaduna ba su ba san da ba su fara a nan kai inda kake kai na sun yi min sani amma ga irin da suka sani sun min sani ga irin yadda suka sani kuma an zo an kwata ne a wuri su an ce min shi kaza ne nan da nan da sai yadda suka je suka dinga kwata ne zan kuma da ya bin yayi wani tsohon jibril da shi muka je kofon nan da muka je ina gani dai yadda na bar shi haka na je na san da shi kowane tuka amma wai wai da shi ya zauna na jini, malam amadu an ce kai zama babban mutum yanzu ga shi kai sufi ne mai tsoron Allah ga shi kai kaza ne ga shi kai kaza ne bai ba amma iya ganin ka aka ce yanzu ni in naje ba zan iya ganin ka ba ya zai dariya su ba zai ni ne ba a iya gani ba yara muna kokowa da su wani lokacin zan falle da zan yara su ce koma ne zan koma ba zan koma waje ai ka koma saboda kaza saboda kaza saboda kaza sai an yi kaza sai an yi kaza wani lokacin na kawar gurin koma an nemi wanda manyan haɗa su da su to yi ne baya nan sai da hanya sai da iso sai an yi buki ki je zo gari su kai ba gashi gashi gashi gashi gashi gashi Allah koyi fai taimaka ya a aka gama magana ya ce Allah da amadu ina wayanka sai na ƙarfi na shi Allah ya gafarta malai ina na ga ƙarfin waya talaka na waya ai sai ku manya abin da za ta kifa kullum riba abun nan ban dinga ɗiba ina nake yin ramin kuɗin da zan dinga ɗiba ina zuba masa sana fi sai yadda gashi ko ya da shekara ɗari ne kai amadu mana wata sufi ne kai wallahi sufi ne kai mai kududu kusa sufi a wajen su kurin sufi ne kai sufi ne kai cikin gida da manya da ƙanana aka zo aka sake sabon taro yi mu a al'umma sufi wannan ne muka tsare a sufi yana cewa, "Don Allah, mu sake zuwa mu gaida tsohon na jirgin kai akwai aiki a gaban mu." ba dai ku fa'ido nan da duk kuka ya gito tabbatar da ko wani bai san ke ba ba an gama halayen yanzu ba a a za a ga shi wa ka ba alu ya ulaluna bi jami'il usul diniyati wa la yubaluna bi lawmil la'ibina ku wa mukhalafatil mukhalifina dole da ga mun gama na mutum guda amal qulub